Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa Masu sauraro barkar mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shiri ne da ke mai da hankali akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kasuwanni a kasashe masu tasowa. A wannan mako mun jiyo irin wainar da ake toyawa a kasuwannin wasu daga cikin jihohin jamhuriyar Nijar. Sule mummuni Barma ne da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke maku lale marhabin. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar Za mu fara sabka a birnin Maradi da ake yi wa lakabi da cibiyar kasuwancin jamhuriyar Nijar, inda wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya tantauna da masu sai da kayan miya a babbar kasuwa don jin yanayin tafiyar harkoki a yau. dama masu sauraro sunanka da sana'arka to sunana alƙasim kuma sana'a ta kayan ligi nan cikin babbar kasuwa ke sai da su yaya wannan kasuwa ta ku take tsaya yanzu mun sif sani kasuwa ta mu ta yanzu dai gaskiya to sai dai mu ce alhamdulillah kaya dai tukuna hayyo babu wani abu wanda ke da tsada kamar gabara yanzu gaskiya kaya duk abin da ka sani dai muna samun shi da sauki abin da ke da kwai garin mu nan wurin bangaren albasa alhamdulillah bangaren shu alhamdulillah carrot dan nan ne gida muke masa nan muke san shi gaba wuri su marana ake kawo shi sama keke don yanzu mu daga carrot nan nigeria tun bara rabon mu da carrot nan nigeria bangaren kunkumba ita ce muke dan samuwa daga nigeria ana kawo mu yawa bangaren tumatir kuma wanga ne namu na madawa eh bangaren atarugu shi ma dai har yauje ba mu shiga dai na Nijeriya ba amma dai yanzu ba a samun fetifa irin waccan wadda mata ke samun sauki gare ta danya busassa ce na Saladin Mustapha Musa sana'ata kasuwar miya kayan busashi to mi za a cewa game da waɗannan kayayyaki naku a halin yanzu ta halin yanzu akwai tafarnuwa tugan dai da shi miya gogo tumati da sauran kayayyaki da akwai su kayan yaji kasuwa dai an gode ma Allah yanzu zaman dai hakuri ne ake yanzu kasuwar zai amma wata Allah samu ga wacce lahiya da alheri sunana abdulrashid mamman babbar ta maradi ta tsakanin ɗanye ce nake saida duk kusan abin da za a kawowa kawo shi ne muke daga najeriya sannan shigo na kasan nijar wani abin ko za ka sauya daga can an riga an sauya da kuɗi da tsada sannan an biya mai mota da abin da zai ci haɗe zuwa na yau ko da ma ya tsada idan aka zo wani abu sai ka tara ma ya lalace Shi ne ba daɗi shi ne ake ta fama da jama'a shi kuma dangance da yanayi da ake ciki na kasuwa ba da gare ba ne dami dami ne kuka yi kawowa kai bangaren ina kawo kwambutar sannan muna kawo faburandu muna kawo kwankwambar shu albasa duka muna kawo su insha Allah to fata na na karshe a yau da mu da masaya muna son da mu da masayan kayan mu kowa ya ta hakuri da juna tunda ko tsari aka samu ba da gare ba ne sha Allahu yanayi ne kuma zai wuce ni ni ne malam mai nama nan kasuwa sai dai mai hamdala ga ubangiji inda abubuwa ne da sun tsananta yanzu sai a hankali cikin rihin asirin Allah dai ana yi dai a dabbobi ma ba a misali sun tsananta sosai eh, yanayin lokaci ne kawai shekala ce sannan kuma baki suna shigo mu masu saye duk suke ƙara sawa abubuwan busashe suna ƙara. To a yanda masu sayarwa ke kokawa a game da rashin samun ciniki da 'yan cije-cijen kan hanya. Ita kuwa jama'a a nata bangare na korafi kan tsadar ababen masarufi a wani lokacin da hukumomi suka ba da sanarwar sassauta harajin kayayyaki da dama har ila yau muna babbar kasuwar Maraɗi. naman ma ya ƙara kuɗi ya yi tsada yanzu a da ana sai da nama hannu hamsin amma yanzu babu nama hamsin sai na ɗari abin da ya sama nama ya ƙara kuɗi ya yi tsada ko ma babu sauki ba sauki su ma masu naman sun ce dabbobi sun yi tsada a da in ka zo sayayya gaskiya da dala ɗari kan haɗa kayan miya nan dai cikin garin Maraɗi, amma yanzu dai gaskiya sai a hankali su ma masu saidawa sun ce ba daga gare su bane kenan muna kira ga gwamnati a sassafta musu muwa mu samu sauki talakawa ko ba haka ba yawwa to daga maradi shirin kasuwa a kai miki dole ya nufi da magaram inda tamar abari ta zanta da wasu fatake mata da ke zagayen kasuwannin nijar da najeriya sun kuma yi mata bayani a game da tafiyar kasuwa a halin yanzu. sunana. ina zuwa mai ado ina siyo mataloli ina kawowa kwai da ji. lemu na budo'i kuma ina zuwa murya ina ka runduna ina zuwa gada ina ka albasa dogo ina zuwa ina kawo yan awaki haka da icci duk abin da muka gani kawai akan hanya daukowa muke. to yaya haraka kasuwa haraka da alhamdulillah za a ce an gode ya Allah hmm. gaskiya kasuwa ba yadda ba ta yi yau a ji daɗi gobe a ji wuya yanzu wannan kayayyakin duka ke kike kawo su ni nake kawo su yaya ne kike kina kawo su to muka so kaya da kasuwa muka to muka yi lodi matsalan mu hanya ce matsalan mu cije cijen hanya Akwai kudade da ake biya a hanya kwarai ku akwai kudade in dai hanya mai ado ce akwai kudade da ake biya muna biyan dubu dubu muna biyan dubu biyu kan mu zo gida muna biyan wala wajen dubu biyar biyar to wajen hanyoyin wannan ne dai na ƙauyuka karta ce dai in kana da alhamdulillah kenan babu wani cije cije eh karta da ce ba kamar su icce ma da kike ka babu wani matsala ice ba matsala takardar ice akwai ta da ake kana iya daukan ta sati kana iya daukan ta wata in ka biya baka da matsala to yaya batun ciniki ciniki ana samu alhamdulillah duk tunda in kai dauko kaya kamar ladi na mai aduwa kan subdu ka saida kuma ya ka koma yanzu wannan buhunan idahun da na gani da su hada su dankali nake gani ga sunan da su doya duka daga mai aduwa ne kike kawo daga mai aduwa nake kawo to ya tsarin cinikin nake kamar kawai zawa ne ake a sai a baki kuɗi hannu eh to wasu suna daukan na sati wasu ko kuɗi hannu suke dauka eh cika biya suke dauka kenan kina yin cika biya na sati ina yin cika biya na sati cika biya muka zo ran ladi war haka war haka tun muna gida mata sun zo kowanne ya dauka ya je ya saida subdu kuma ya kawo kuɗi subdu ake balas da daddare to kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su to bangaren bashi gaskiya akwai matsaloli tsakaninmu da mata 'yan uwanmu inda in ka zo daga kasuwa a zo ana maka dariya a amshi kayanka kamar yanzu yanzu za a maka shuru sai ka ji babu in ka nema ma macen wataran ta gaya ma magana ana sa matsaloli gaskiya shine ma ke kamun matsalar jari yanzu wannan iccen kan iccen naki kamar nawa nawa kike saida su da wannan tuluna ga randuna duka nawa nawa kike saida su eh to kan icce muna saro shi dala tamanin tamanin mu zo mu saida shi jika jika shi kuma tuluna muna ɗauko randuna a dala sattin sattin mu zo mu sai da su jika jika su ma jika jika nake da su tulu kwarila arba'in muke saru su mu sai da ɗari ɗari to su dai cije-cijen dakon su ne sabke da ora shine matsalar tulu da randa wannan kuma da nake gani kamar kayan yara ne halawoyi ne na yara da biskiti da sauransu su ma mm, su ma haka nan muke saro su su wannan daga mai ado muke dauko su sashe sashe ne in ka dauko sashe a dala ɗari ka sai da ɗari da hamsin zabuwa dai armi haka mace da namiji ina saro su jika biyar yanzu sai da su jika goma kaza da zakara ko ina saro su jika uku yanzu sai da su jika biyar Idan muka isa gundumar rigegime ta ɓangaren da jihar Difa ke iyaka da ƙasashen Chadi da Najeriya, wasu 'yan kasuwar da wakilin muryar Amurka Abukar Isa ya tuntuɓa sun bayyana damuwa ne akan tsayawar al'amuran kasuwanci. Sakamakon matsalolin tsaron da suka janyo dakatar da kasuwancin kifi da na tattasai. lamarin da kai tsaye ya shafi sauran harkokin kasuwanci. Sunana Walima Mala Amadu a nan kasuwar Gegime. Ina sai da su turaren wuta su kuletem sutar tarmus haka. To yanzu dai gaskiya a lokacin da na yanzu gaskiya a da akwai ciniki yanzu harakan komi ya tsaya komi bayya shiga bayya fita sai ka tashi ka tai kasuwa ka wuni baka zuwa da daidai da naira dubu biyu dubu uku ma da kana zuwa da wajen dubu ishirin dubu talatin. Ni ne Malam Sule a kasuwar Gegime. To kasuwa dai da alhamdulillah yanzu dai fi sabilillah kasuwa tun da harakan koronan na ya zo ya shiga Ka zo ta zo ta fara jan baya kuma ya zo yanzu kuma da harkar rasha da ukraine da ya zo ya zo ya shiga aka zo aka ce mana alkama ya yi tsada kasuwan duniya da komi ya zo ya jagule yau inda spaghetti da da kake saye simil yau ya zama setimil sengsan zuwa wimil kenan abubuwan da da talaka yake iya saye daidai gwargwado yanzu ya zo baya iya samu kuma ga babu kuɗi kuma ga shi harakan lak da kuma wanda suna zuwa suna kama kishi yanzu shi ma gwamnati ya hana an ce su fita babu kasuwa babu kuma kasuwa kasuwa abin da akwai kira sada To masu sauraro nan shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ke kammala. Kamar yadda aka ci shirin ya jiyo ne daga wasu kasuwannin jihohin maraɗi da magaram da difa. a madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa tamar abari mansur sani da abukar isa ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku alabama alheri kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki dole ta amerika